muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu damar haduwa a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah a doron ƙasa ne masallaci mun haɗu a masallaci ba don komai ba sai don karanta abubuwa da suka shafi shari'ar musulunci domin muna buƙatar amfani da ita bisa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya koyar ko ya aikata a aikace ko ya nusar ko ya faɗa wa sahabbai muna karatu a cikin wani littafi na kamun jana'iz wa bid'uha wadda a sheikh muhammad a sheikh muhammad nasir albani rahimahullah ya wallafa muna karatu mun je shafi na ɗari 140 za mu tashi kanan wato mana farkon shafi inda yake magana akan inda za a tsaya mana liman zai tsaya idan ya zo sallawa janaza saboda wani sa'i za ka samu Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwar namiji ne wani tayi kuma Allah karɓi rayuwar mace daga in za a yi sallawa mace inda liman zai tsaya yana da bambanci da in za a yi sallawa namiji idan za a yi sallawa namiji a liman yana iya tsayawa a daidai kafaɗansa mana saman mutum amma mace saboda darraga ta da fikirta ta hatta bayan ta rasu a gurin sallah shari'ar musulunci tana kula da sha'anin mata kuma tana kula da kamalarsu da mutuncinsu zaka mutum bai kamata ya je tsaya ta sama ba a gurin mace saboda a gurin mace abinda ya yi sama wato ya fi bukatan cewa da killacewa ko da lokacin da take raye ne idan tana Eh, tana mu'amala ko tana tafiya abin da yake samanta a rayuwa daga ya fi bukatan kula a gurinta don haka hatta bayan ta rasu shari'ar musulunci tana kula da wani a inda ma za a yi ibada ce an kwantar da ita domin a yi mata sallah ta janaza a shi sa inda ce munan mamun saba da irin sanya wani abu haka wanda za a rufa mayafi a sama in mace ce to sai ka ga eh, wani abun ya tare dukkan wani shafin ta ba zai fito ma'ana an kwantar da mace za a mata sallah sai in aka rufe wannan abun haka sai ga an rufe shi da mayafi shi wannan abu sai ka ga mace kan tana kwanci abunta shi wani abun ya rufe don ka duk mai duk inda za a wulga da ita ba za a ga wani shaɗin ta a kwanci ba sau namiji ne sai a shi ne ba wani ba sai an sa wani biyu to ala ayi halin yawanci kamar irin a sauri da haka suke munan ba mu saba da yin haka ba to muna nan a hujjoji da yake bayarwa wajen tsayuwar abuna limami a tsakiyar eh, mace mana ba samanta ba da shi ce afani nan ne za tashi insha Allah ta'ala ma'ana dalili na biyu hadisi na biyu cikin dalilai da yake kawo na من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم قال ابن رحمه الله الحديث الثاني عن سمرة بن قال الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم سعد مات به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام عليها والصلاه حصل عبد الرزاق والبخاري ومسلم وساق له وعن جابر والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي والبيهقي والبياني واحمد والحديث وابن الكلام على ان السنه ان يجب الامام ابتلاء وقت المراه وهو معنى حديث عن عند عزيز اليمن فهذا بما يزيد موضوحا فإن الأصل في الدلالة على المراد من حديث أنوار نعم الشارع الثاني حديث سمرة عن سمرة بن جندب لذا سمرة بن جندب بن جندب رضي الله عنه قال كي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم yace nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wa ala ummi ka'bin matat wa hiya nufasa to bayan an yi sallah sai kuma sallar janaza aka bijiro da ita ta ummu ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam in jirawin hadisi shine samurata bin jundub yace wa salla ala ummi ka'ab sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi salla sallar janaza kenan wa ummu ka'ab matat wa hiya nufasa ta rasu a lokacin da take biki na haihuwa wannan bayan ta rasu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi mata sallah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها والطهر samura ta bin jundub ya ce sai manzon Allah sallallahu da ya taho zai tsaya ya yi mata sallah sai ya tsaya domin yi mata sallah din wasaha wato a tsakiyanta ba ka nan sallallahu alaihi wasallam bai matsa samanta ba sai zama yana tsakiyanta ba zai koma ƙasa ba liman ba zai koma kasanta ba misali setin a kunkumi zuwa kasa nan ma a ce mace ce a kwance to tsayawa a wannan setin shi ma kamar wani nau'i ne na eh, abin da mutum ba zai ji sakewa ba ko tsantseni ba kamar yadda daga tsakiyanta kuma ya yi sama nan ma haka don haka tsakiyan shi ne ya fi sauyi haka tsakiyar shi ne ya fi sauƙi ta yadda zai fi ba da damar ba za a ga wani abu wanda za a ji abu ne eh, kamalanta ya harabu ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nusar da al'ummarsa abin da ya kamata su ta hanyar ya lizinci haka yawan lizinta haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yake nuna al'umma abin da ya kamata su yi kenan wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan ibada haka shine sai ya tsaya a tsakiyar mace ce akhrajahu Abdurrazzaq Abdurrazzaq ya fito da wannan hadisi din abu ne a musannaf kenan wal bukhari a bukhari kuma a sahihin sa wa muslim shi ma muslim haka a sahihin sa wa siyaq lahu wannan siyaqin da aka karanta na riwayar imam muslim ne wa abu dawud abu dawud shi ma ya rawaito wannan hadisi wa nasa'i haka nan imamu nasa'i wa tirmidhi da at-tirmidhi rahimahullah wa sahahu imamu tirmidhi yace ingantacce ne wa ibn majah ibn majah shi ma ya rawaito wannan hadisi wa ibn jarud ibn jarud shi ma ya rawaito wannan hadisi wa tahawi da kuma imamu tahawi والبيهقي ده كما tsayalisi da والطيالسي tsayalisi wa ahmad da أحمد dukansu sun rawaito wannan حديثي kuma حديثي ne ingantacce wadda ke tabbatar da tsayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasa almar'a wato a tsakiyar mai sai yace wal hadithu wadhihu dalala wannan hadisi da aka karanta yanzu wato yana da wato dalili a sarari ala anna sunna da yake nuni cewa abun da yake sunna shine an ya kifa imamu hiza a wasil mar'a shine liman ya tsaya a daidai wato tsakiyan himmatu ce wacce za a yi wa sallah wa huwa bi ma'ana hadisi anas wannan hadisi shine ma'anan wato hadisin anas da aka karanta a baya inda yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya inda ajizatiha wato inda ajizatiha shine wato a setinta da abunan ba sama ba ba kuma ƙasa ba zaka ajizan mar'a'i zaka yi zama tsakiyanta kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to nan ya bayyana kai tsaye ce a tsakiyanta bal haza mimma yaziduhu wuduhan ita kai kusan wannan hadisi yana daga abin da yake karawa hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu wato ƙara fitowa fili da kuma bayyanuwa a sarari cewa abunda ake nufi shine wato liman zai tsaya a wasatul mar'a idan mar'a ce mana idan mace ce ta kasance gawa wadda za a yi wa sallah fa hu asrahu fi da ala al-murad min hadisi samura wannan shi yafi zama saraha ta fito fili ma'ana fa innahu asrahu ne wanda ya fitowa fili sarari da bayani din fi dilala ala muradi min hadisi samura wato cikin eh, eh, dalili da yake nuni zuwa ga abun da ake nufi a cikin hadisin wato samura ko kuma daga hadisin samura haka kawai bayani a shi ne liman ya tsaya ala wasu ilmar'a idan mar'a ce wacce take aka kawo domin allah ya mata rasuwa za a yi mata sallah liman zai tsaya a wajen kafadar eh, namiji idan namiji ne eh, wallahu alam eh, na ويقدم عليها أربعة أو خمسة لكن تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ما فعل أساءه والعودة أكملين يفعل هذا بالعودة وهذا بالعمل وهو في الشأن كأمثال مثل الأدعية الإسلامي وسن التشوه والصلوات الإبراهيمية ونحوها وإن كان لابد من نفس إسلام نوع واحد منها وهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثر وإليك بيان ذلك. نعم. أبناء na saba'in da nan kuma yana magana akan adadin kabbarori matsala ta saba'in da hudu shine adadin kabbarori da za a yi wa janaza idan aka kwantar da ita ya ce wa yukabbiru alaiha arba'in aw khamsan ila tis'i takbirati aka yi kabbara wa janaza arba'in kabbarori guda hudu au ko kabbarori guda biyar ila tis'i takbiratin zuwa da kabbarori tara daga ko a baya mun karanta wasu hadisan sai kaga kabbarori sun wuce hudu da kuma abu ne da muka saba shine kabbarori hudu da aka saba yi kuma su ne suka fi yawan abu na maimaituwa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma anan yana bayani ne na duk irin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi kowanne akwai hujja a kansa shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbarori biyar shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin kabbarori har tara to kowanne akwai hujja a kansa ita kullu zalika sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗaya waɗannan ko kabbara hudu ko kabbara biyar har zuwa ko kabbara tara duka wannan gaba daya sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a laka Allah haka ne ba ana rubutun aiwa fa ayyuha fa ayyuha fa'ala ajza'u zaka mutum kowace kowace ko kabbara hudu ko kabbara biyar ko kabbara tara ajza'u ya isan mata wal aula at-tanwir abun da yafi dacewa yafi fala yafi abun da ya kamata a yi at-tanwir wato shine nau'antawa ran mutum ya zama yayi kabbara hudu yana yin kabbara hudu sai yana yin kabbara hudu wata ran sai aga yayi kabbara biyar maka taro aka yi ca ya ce akwai hujja wata ran kuma can sai yi kabbara tara ka karshen ta mutane za su watsa su bai to idan abuna irin ina abubuwan idan suka zo abuna kasan eh, ustazai matasa yanzu idan ustazu ya ji wannan to bari mai sunna ta manzan Allah sallallahu idan ya zo ya kabbara daya ya kabbara biyu ya kabbara uku ya kabbara hudu biyar shida bakwai takwas tara wani zai ce gaba ɗaya bai taɓa ganin sallah irin wannan ba wani ya ce wannan bai ma iya sallan janaza ba gari zai rube da maganganu to shi yasa yanzu idan mutum ya ji wannan sai shi to lallai akwai bukatun karantar da mutane ke yanzu kada a taron nan idan aka je sallan janaza a ce iya mutanen da suke nan suka zo za su sallan janaza ɗaya wanda ya wuce liman sai muka ga ya yi kabbara tara gaba dai ba lamu mu damu ba saboda yanzu an karanta mun ga cewa eh ana iya yasin nan to damuwar shi ne abuna eh, lokacin muna eh, jima na ko muna firamare ne suna yara akwai kamar irin inda suke sama da mu'in nan inda suke secondary na irin science school gombe so da suka karanta hadisi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmi saboda haka bawan Allah da ya taso sai zai shigo da sa masallaci aka tada sallah to kaga sai zama sabon abu to tun daga lokacin wasu sai su makyamanka wasu za su makyamanka yanzu wani in kai kabbara tara to daga ranar kawai zai ce ka zo da wata agida. wani gaba haɗe sai ya cewa ba zai sake sallah bayan ka ba ka san muna da wannan matsala in kana so ka horar da mutum shine sai ka ki sallah bayan ka musamman in liman ne sai ni na daina sallah bayan ka sai za ka karkada mu karkari ka wai waiwaitawa waiwai ka ga masu sallah bayan ka karkada mu da wannan in ba ka za su za halar da kai Yau, don wata ranar zai fi shi kawai sai ya daina sai dai kawai ka karin ka kallon su a babin sunna ya ban ga malam wani ba lafiya kuwa kuma ya aka yi kaza in ba a ga mutum ba an ne an yi sallah kuma an saba ganin sa yawa irin wannan an shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka rinka duba an cika ne ko ba a cika ba wannan karka aka sha wahala yawa kawai in an zo ji kenan abin kowa mutum bai zo ma ai yayi a wani guri yawa kawai ba sai ya zo nan ba yayi a wani guri wani kuma ya zo nan yayi shi kenan kawai fatan mu Allah ya karba yawwa to in ba ka sai a ce maka to ni na je sallah bayan sa shi kenan sai ka kawai duk mutanen da suke zuwa nan a kafi damuwa da wanda ya ce ya daina sallah bayan to kar kuma sannan idan an zo sai a duba duk abin da ka karanta ka duba girman sa. shin mutane sun san shi kuma menene matsayin sa. a addini yanzu misali in mutum ya yi kabbara hudu ya yi daidai in ya yi kabbara biyar ya yi daidai in ya yi kabbara tara ya yi daidai a gari irin wannan ko ina ka je sallan janaza kabbara hudu aka sani to kada tun da kabbara hudu daidai ne to in ka zo ran da kace bari kai tara to ka kawo matsala a cikin jama'a to karfe matsala cikin jama'a amma yanzu kamar nan an karanta da muka ce to bari mu yi a aikace sai aka samu janaza kawai sai aka kabbara aka yi ta yi har kabbarori tara kowa zai ce a karatun mu na jiya kawai shi kenan kaga ba wani matsala eh karatun mu na jiya to yawanci ah, da haka da haka suka ga an fahimci abu nan sau da yawa mutum sai ya cije akan wani abu an ta rigima wasu su ce sun daina bin wancan sallah wasu su ce sun kafurta wancan wasu su ce sun yi kaza abin da ba wani dalili abu ne mai sauki kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi eh to in ba a yi ba akwai matsala a in an yi ba shi ya fi falala eh to a karantar da mutane su sani sai a ci gaba dai yi kafi kana in mutane sun sani kawai sai a ci gaba dai ba kullum ana bukatan a kawo farraka ba ana so ne a haɗe da zaran mutane sun san abu to ba da matsala da su yanzu nan duk yanda za a yi don kai kabbara tara a gaban janaza to ba wanda bai ce ma wani abu don yanzu ya karanta ya gani amma ka shiga gari yanzu a ce ma an kira ka ba ta tsallaken kwanta ta kan kaga su ba su ji wannan karatu <laughs> ka je ka musu tabbara tara kaga sai a shiga wani hali Allah yace kullu zalika sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ayyuha fa'ala ajza'u kowanne mutum yayi yayi wal aula at-tanwi' abun da yafi shine a nau'anta yau in an yi wannan wata ran ayi wancan yawanci in ana so a shigar da aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wani tari idan an yi wannan domin yana daga cikin falala wato farfado da sunnar da ta zama maceciya akwai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zama maceciya ma'ana sunna ce mai kyau amma an daina aiki da ita kuma ba a saba aiki da ita ba to sai a farfado da ita amma ka bi matakin da ya dace To kana iya gaya wa mutane ma kana iya nasiha a kanta iya masallacin dama a nan kuke sallah to in kai ne limami misali kana iya bayyana wa jama'a akwai abu kaza ba ya dace a ce muna yi akwai abu kaza ya dace a ce muna yi sunna ne ga hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu kaza ya dace a ce muna yi kawai kenan sai kai kana so saba ka kullun kana cewa sunna ne ya dace a ce muna yi to iya wannan masallacin inda ka yi to ba zai zama matsala ba waye a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke tayar da farfado da sunnar da ta mutu فيفعل هذا تارة ولسائي يوانا كبر هدو مثالي وهذا تارة وسلم كما يكبر بير كما هو الشأن في أمثال في أمثاله كما يد وانا شيني يد الأمر يكي wato a cikin fi amsalihi wato a cikin duk wani aiki na ibada wanda ya yi misali wanda ya yi kama da wannan in dai aka ce wannan aiki ne na ibada amma akwai salo-salo daban-daban wajen ayyatar da wannan aikin wani sa ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza sai kuma ka sake jin wani hadisi to annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yin kaza yayi kaza sai ka sake jin da yazo yin kaza yayi kaza to in ana so yanzu ka misali assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shi yake yawan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a kallon jami'i amma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya faɗi wannan shi akwai inda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a sallama ta biyun sai dai ce wa rahmatullahi wa barakatu to idan ka gaya wa mutane sun san wannan to kaga an jima kaɗan zai da aka yi sallan isha ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ya yi mana abin da ya faɗa da su shi nan a yawan ai an riga an gwada idan haka faɗan ya sa an san akwai wannan kamar misali ya yi kuma assalamu alaikum ya karanta ya ce assalamu alaikum in ka dama kawai in ka karanta ya haka ce assalamu alaikum to wannan yana nuna mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya fi yin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi me cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa barak wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yayi daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi ko yayi a wani lokaci wanda ta assalamu alaikum sallan sa bata baci wa yayi daidai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kawai shine ya kace to mutum irin wa'innan zai iya awa wani zai kai kai sallama irin wancan wani sa'i kai sallama irin wancan wani sa'i kai sallama irin wancan in kai mutane bayani sun riga sun sani to akwai wannan akwai wancan akwai wancan to wata ran kawai sai kai a aikace shikenan zaka ce kama huwa sha'an fi amsali fi amsali duk abin da yake kama da yake da eh, ibn misali irin wannan wato a sunna akwai nau'o'i ko salo-salo to mutum zai iya yi wani sa'i yayi wannan wani sa'i yayi wancan yace mithlu adiyat listifta shi kuma sai ba da misali yace misalin addu'o'in da ake yi na istifta wajen bude sallah kaga nan ma wajen salo riwaya a wani gurin zaka ga wajen riwaya salo bakwai to kowane ɗaya mutum yayi kuma yayi don ya tabbata a sunna wani gurin zaka ga wajen biyar ne su biyar daban-daban wani ya ce wajahatu wajen yi lillazi kaza kaza wani ya yi kabbara ce allahumma menene eh allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina mashriq wal maghrib da makamantansu kowanne addu'o'i suna nan kala kala wanda sun kai biyar zuwa bakwai to shine sai ce to kaman irin wannan shi ma misalin wannan ne za a iya tanwi'i mana wata ran in kai wannan wata ran kuma kai wancan don mai don ya zama ka haɗa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da wasiyar tashahhud da sigogi na tashahhud na tahiyya ai in ka duba sigar tahiyya riwayan Imam al-Bukhari rahimahullah ba shine riwayan da yake cikin littafin mu na Malikiya ba sai at-tahiyatu lillah was-salawatu was-salawatu menene at lillah was-salawatu wa aywa wat-tayyibatu was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh kaga riwayin Imam al-Bukhari wanda shine yawanci manyan malaman suke tafiya akai domin yana faɗan sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yayi ta ne sai wannan sigar ta yare daga wasu suka fifita wannan to in ka ɗauka sai ka dauka kuma ko kuma ta ya irin wadda za ka ga a malikiya ne yawanci tun mutum a makarantun mutum makarantar muna yara har ka ga ana koyar da mutane ko bayan sun zo ɗaukan karatu ya ce a islamiyoyi yi lillahi والزاكيات لله والطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي كاغونا عمر رضي الله عنه يا هو كم yace bari in yi muku tahiya irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ta yi irin wancan at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi irin wadda ake karantarwa a nan a islamiyya irin wannan Umar radiyallahu anhu yayi to da yayi kuma sauran dukkan sahabbai da suke nan waɗanda har su suka rawaito wancan na riwaya sai suka yi shuru sai aka ce to da a ce akwai wani wanda manzala sallallahu alaihi shi ya fi to da wani daga cikin sahabbai zai yi magana amma umar radiyallahu anhu ce bari in muku tahiya irin tahiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tahiya wani akan minbari kuma kowa yana to shine to shi yasa abu ne ma'ana ba su ja da Umar ba radiyallahu anhu saboda ya tabbata su ma sun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya to amma kuma akwai wasu siga to kaga wancan sigan shi ma ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji bar shine ma yawanci malamai suke ganin ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawan to kamar irin wannan ma za a iya yin nuyar, yau in an yi wannan wacce ran ayi wancan wa salawatil ibrahimiyya haka nan kamar misali salatin annabi sallallahu alaihi wasallam na ibrahimiyya zaka ga yana da riwayoyi daban-daban wani guri da wannan ya kai riwayoyi bakwai shi ma zaga wani gurin ya yi abuna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ونقول كما يأتي كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ونقول باب في العالمين da sauransu riwayoyi daban-daban to yace kamar irin wannan shi ma a tanwe za a iya nau'antawa wani haiha yace da ma makamantansu duk wani abu wanda ya zamanto a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan akwai wancan akwai wancan kuma duk annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ba wani abu ne wanda zaka ce wannan kaɗai ake yi ba a kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to in irin wannan abun ya faru to sai zamanto kawai mutum yana yin eh, wancan wani wata rana wannan wata rana in za ka yi a cikin jama'a to jama'ar kuma ya zamanto ka karantar da su ya ce wa nahwi da makamantansu wa in kana labudda min alfizami nau'in wahidin minha huwa al-arba li'an al-ahaditha li'an al-ahaditha fiha akthar yace duk da cewa ba makawa wajen lazimtar nau'i guda daga cikin kabbarori din nan na sallan janaza shine yin kabbara guda hudu saboda me da hadisa fi fiha aksa saboda hadisai da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi kabbara hudu aka wuce sai yayi kabbara hudu aka wuce hadisan su suka fi yawa kawai duk inda kaga sallan janaza yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi kabbara hudu sai aka wuce akwai inda zaka ga misali a sallan da yayi wa wannan shuhada uhud kafin eh, kafin ya rasu da kwana uku ran da ya yi musu sallah ranar juma'a shi kuma ya rasu ranar litinin to lokacin da ya je ne gurin kaburburan shahada wa umut wayin wayanda suka yi shahada a lokacin yakin hudun da yawanci alhazai ko masu umara idan sun je sukan je ziyara guri to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a da ita ce juma'a ta kanshe a rayuwarsa a duniya ya je ya je gurin su yayi ya yi musu sallah ya yi doguwar addu'a wanda ke nuna an ban kwana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da su eh, bayan ya dawo ya wuce masallaci bai shiga gida ba yana shiga masallaci kuma sai ya hau minbari shine sai ci gaba da huduba a lokacin ki gaya musu ana fara faratuku daga cewa ni ne marigayin ku zai riga kowa a cikin duk wanda ke cikin masallacin na zai riga shi komawa ga Allah domin a lokacin saura mata asabar da lahi, litinin ba shi da lahiya, da daddare kuma ya rasu eh, talata kuma aka binne shi a inda ya rasu to ala ayi halin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga kabara hudu yake yi a koda yaushe waɗannan wa uhu da ya je su kabara tara yi a gurin kaga ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara tara kuma bai ce sai a iya shuhada ne za a ringa yin kabbara tara ba yawa buna ya shiga zuwa eh, ko a ce an riga an bunnewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam bayana to sai je gurin kabarin ya tsaya to hatta tsayuwa a gurin kabarin inda mace ce yawanci kan tsaya tsakiyar kabarin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake abu ne eh, wa ilaika bayanu zalik yace ga bayanin hakan nan mana bayanin cewa ka gane Eh, kabbarori guda hudu ya fi yawan hadisai wa'inda suka nuna cewa tallar janaza kabbara hudu ake yi to wannan hadisan sun fi yawa to shi yasa masu ya zamanto kawai eh, jama'a suna aiki da kabbara hudu ne kawai na الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه وبلغ الله حديث سلمان العساك الرسول السابع بالصلاة على النجاشي وأنه صلى الله عليه وسلم قبل عليه الأربعة سبعة عشر أربعة نعم آه yace ammal arba amma cewa kabbarori guda hudu a sallan janaza to wannan fafiya a hadis akwai hadisai a cikin wannan bayani an jama'atin Minas sahaba wato hadisai wanda aka ta samun su daga jama'a daban-daban Minas sahaba na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-awwal na farko daga cikin wato hadisai din da zai ambata shine an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu hurairah radiyallahu anhu وقد مضى حديثه في المسألة التاسعة والخمسون والخمسين التاسع والخمسون المسألة خمسين لترى السابع إذا أخذوا نبقي anan ya kawo hadisin gundarinsa amma ana abin da yake so ya faɗa shine fi salati alal najashi hadisin da ya magana akan sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da sahabbai sallan da suka yi wa annajashi kaga salatul ghaib ne lokacin da labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sarki annajashi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito da sahabbai suka ce sai ya fita da su zuwa ga musalla gurin sallah ko sallan idi ko sallar janaza fasaffahum suhufan ya ya yi safu-safu da su sannan ya ce bari mu yi sallah ala asikun wato a kan ɗan uwanku ma'ana yana nufin sarki an na jashi ya fuskanci alƙula tare da su fa kabbara arba'in annabi sallallahu alaihi sai kabbara hudu ga gare shi kaga wannan hadisi ne zahiri wanda ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara hudu ne ga sarki an annajashi wa annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara alaihi arba'in cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara hudu ne ga sarki an annajashi lokacin da ya masa salatul ga'i safa ta 115 afani الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه na haka nan wannan hadisi na abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma shi ma yana nuni zuwa ga kabbarori hudu ga annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi za ta ce wa ma ba fi mas'alati sharu ilaiha shi ma wannan hadisin ya shuɗe a matsalan da aka yi magana akan shine matsala ta abu ne matsala ta nawa yace wa ma ba fil mas'alati sharu ilaiha fi hadisi salati ala rajuli alladhi dufina Laila. amma nan da yace wa ma ba fil mas'alati al musharu ilayha wanne yake nufi fil mas'alati al musharu ilayha abuna bayanin shi ma ya shuɗe a baya a matsalar da aka yi nuni zuwa gare ta ɗazu a sama wace matsala gina? aiwa matsala ta hamsin da tara ne wannan matsala ta hamsin da tara shine matsalar al-musharu ilayya ai idan ku duba a bayanin baya a wannan hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu abune ya nuna cewa ya kawo hadisin a matsala ta hamsin da tara sai nuni zuwa ga matsala ta hamsin da tara kuma abu na bakwai hadisi na bakwai ko nan ba na bakwai ya ce fi salati alal najashi lokacin da yake magana akan annajashi don ka yayi nuni zuwa ga matsala ta 59 to shine anan da yace "Ani ibn abbas wa ma ba fi mas'alati al musharu ilaiha yawa shi ma wannan bayanin hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu shi ma ya shuɗe a baya a matsalar da muka yi nuni zuwa gare ta shine in ka duba babu wani inda ya ambaci matsala a kusa kusa da wannan bayani in ba wannan matsala ta hamsin da tara ba yawa da ya ambata haka yana nufin matsala ta hamsin da tara a wacce take nuni akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga ga mutumin da aka binne shi da daddare an yi bayanin sallah ga namiji da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara hudu ne yayi masa shi ma kamar yadda annajashi kabbara hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi as-salih as-salih na asalis na uku dai daga cikin dalilai an yanzu da bin sabitin fi salatihi sallallahu alaihi wa wasallam ala maulatin a libani fulan hadisin yazid bin sabit da yake bayanin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wata mata wacce take maula libani fulani an ce maula ne wanda suwa ne sun yanta shi to inda sun yanta to ne huwa kana maula yana tare da su ya zama kamar dan uwansu amma su ne suka yanta shi ya zama haka kuma wanda ya yanta wani to ana iya ce masa maulan wannan wannan wanda aka yantan ana yi ta masa maulatu fulan ko maulan wani wanda ya yi yantawar shi ma ana cewa maulan wannan mutum eh, don haka duka biyu sunayen suna sunan yana tafiya a kan kowane daga ciki wanda ya yanta wani har wani mai zama ɗa yanzu ba bawa ba eh, in ana mu'amala da shi mu'amalan ɗa ake da shi ba mu'amalan bawa ba to idan wane ya yanta shi to wannan wani maulansa ne shi kuma maulan wannan wane ne saboda shi din ne shi ma yantaccen wane mana wanda ya yanta wane da yantaccen wane dukansu maulan juna ne yaushe za a ga wannan maulan wane wannan maulan wane eh, ya ce wane maulan sai a duba a gani waye ƙasa ko waye ƙarami cutar eh, yawanci ake gane eh, ana nufin wannan wanda wane na saman ya yanta ya yanta wannan na kasan ke yanzu ka ko misali nan an ce maulatu libani fulan kasancewa maulatu libani fulan bani fulan jama'a ne ya kace ce maulatu libani fulan daga nan zaka gane cewa su suka yanta ta da suka yanta ta sai ta zama maulasu. tana tarayya da su a babin yanzu mu'amalar da ake da ita mu'amala ce ta ya ba baiwa ba kanat maulahu ta zama a mun bai ta zama maularsu abuna to eh, annabi sallallahu alaihi wasallam eh, da zai sallawa wannan fi ya a ta wa huwa fil makanin musharu ilai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin da aka yi nuni zuwa gare shi da hadisi ibn abbas bi hadith wato bayan hadisin dan abbas radiyallahu anhuma da hadisi daya zaka ga ina aka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsaye yana tsaye ala wasiya yawa hatta bayan tana cikin kabarinta to da ya tsaya a nan din kabbara hudu ita ma yayi mata da ta aka duba hadisi da samu annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara hudu yayi mata to wannan sai zama yin kabbarori sama da hudu sai zama tamkar ila a wani irin yanayi ne to amma da tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko bai ce sai a guri kaza za a yi ba to in an yi sunna ne amma sai dai sai a san yadda za a yi a yi na'am arabiya arabiya arabiya الرابع عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دقاش صحابان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة المسكينة وتديك بياني أكن sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa mata wacce take miskiniya fi kabariha ita ma a cikin kabarin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi labarin ya bai ganta ba to an yi magana a baya annabi sallallahu wacce wacce take share masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da bai ganta ba ya tambaya ina take to ya zo ya mata sallah to tana cikin kabarinta amma dai kabbara hudu yayi shine abuna wa hadithuha mazkurun aqiba hadith yazid ibn sabit al-mushar ilayhi ita ma hadisinta an ambace shi wato a ƙarshen hadithin yazid ibn sabit al-mushar ilayhi wanda aka nuni zuwa gare shi wato ɗazu mana a baya kusa nan wanda amma abin da kawai hadisin ya ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya kabbara hudu yi mata duk wanda yana kafa hujja ne wajen tabbatar cewa kabbara hudu shine ke da hadisai masu yawa da haka shi yasa in jama'a sun doje kullum kabbara hudu suke ba za a ce sun yi laifi ba shi kenan, sun yi daidai na alhamis عن أبي إمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرات الأولى بأم القرآن محافظة ثم تبدو ثلاثا والتسليم من الآثار قال النسائي وعن ابن حجر بمال الصحيح كما قال الحاكم في الفتح فصبر النووي في المجموع وبنى على شكل الشيخين فأخرج الطبري بنحو وذلك الآخر الحديث نعم آ آه، يتي نبي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة سنة أصلى وجنازة سنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة wato mutum zai karanta ummul qur'an umar ƙura'an wato suratul fatiha bayan an yi kabbara ta farko daga an jeru aka daidaita sahu to liman idan ya yi kabbara abin da zai yi shine karanta fatiha karanta fatiha din nan ah, shine abun da yake sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ga malamai sun yi maganganu da yawa a sallar janaza ka ga a wasu riwayoyi ko wasu sashin malamai sun tafi kan cewa ba za ka ga sallah ba za ka ga karanta fatiha a cikin abun da za a karanta a kabarori guda hudun nan ba akwai ruwayan da za ka tana nuna eh, الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى هرزوا قرشي شيني إن أن يكبرن فرقو za a yi wadda wannan bai dace da ƙarfi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abu na karanta fatiha ba saboda asali salatin janaza an ambace ta as-salah tun da aka ambace ta a sala sallah sallar janaza annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatihatil kitab yace salatul eid ana ambaton ta sallah dole sai an karanta fatiha a cikin ta salatul jumu'a ana ambaton ta sallah ba ta zama sallah sai an karanta fatiha a cikin saka salatu janaza ita ma sallah ce ba a rukui ba a sujjada a salatu janaza amma wajibi ne a karanta fatiha a cikin ta don haka in mutum ya kabbara ta farko shi ne sai karanta fatiha haka ana karanta fatiha a hayanan sirran abu ne mukhafatatan bane ba sai mutum ya bayyana ba kamar da ake karatun sallah na kai kabbara sai limami ya bayyana karatu kamar yadda ake karatun sallah ba a ɓoye a marifatiya zai karanta sannan a sun mai kabbiru talatan sai mutum ya yi kabbara guda uku bayan fatiha kaga in an hada da kabbaran farko da ya da ihram da kabbara uku da za su yi shine suke yin wududi amma ba mutum zai takbiratul ihram sannan kuma ya dawo ya kabbarori hudu ba a'a duka kabbarorin da mutum zai yi a sallan janaza daga lokacin da aka tsayar farawa kabbarorin da zai gaba ɗayan su shine guda hudu kabbara ta farko mutum zai karanta fatiya bayan ya yi kamfara na bayan shin za a yi du'a istifta ko ba za a yi wannan malamai sun yi sabani da yawa ko suna ganin za a yi du'a istifta suna ganin kawai kai tsaye mutum zai ci gaba da karanta fatiha ne ba ta yi duwa a wata addu'a ba al'ayi halin in mutum ya yi ma ba matsala in mutum ya karanta fatiya, to sai kuma a yi kabbara Allahu akbar kaga wannan kabbara biyu kenan na kabbara ta biyu to sai a karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ko wani nau'i daga cikin riwayoyi daban-daban da suke salatin ibrahimiyya idan an yi salatin ibrahimiyya aka gama ya sake Allahu akbar kabbara ta uku sun an yi kabbara ta uku bayan da to za a yi addu'a wa mamaci za a addu'a wa mamaci na tsawai ta addu'a da yin sallah da addu'a wa mamaci lokacin yin sallah da kuma addu'a wa mamaci bayan an gama binne shi su ne muhimmai da shi mamaci na farko kai abin da mamaci yake bukata idan an zo an yi kabbara ta farko aka yi kabbara ta biyu ana yin kabbara ta uku kawai addu'a yake bukata kai daga an ce wani ya rasu kawai to shi kenan addu'a yake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu salma ya rasu abu salma ya rasu sai gida sai gidan abu salma yana zuwa gida wasu nama. farko ana cewa wani ya rasu sai mutum ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah ya gafarta masa to sai a tafi ko Allah ya gafarta masa in kusa kusa ne ko kuma dangi ne ko kuma wanda mutum zai iya zuwa ya gani ya je ya tsaya a gurin sa bude ga fiskansa to zai masa addu'a ne nan ma Allahumma ighfir li wani sai kira sunansa وارفع درجته في المهديين واخلفه في عدله في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه wani shine abun da ya tabbata a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da ga masa Abu Salama ya rasu da yazo abun da ya faɗa kenan a gaban Abu Salama ki Allahumma ghfir li abi Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في عقله في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه sai mutum ya faɗi wannan to sai magana jahazawa a jahaza mutum to kawai na mace abin da yake bukata musamman ma mutumin kwarai ne kawai kaddimuni kaddimuni ku sauri ku kai ne ku sauri ku kai ne shi in mutumin kwarai ne ku yi sauri ku kai shi shine alkhairi gare ku da gare shi so da kun kai shi gurin da yake ko ina alkhairi gare shi in ba mutumin kwarai ba ne ku yi sauri ku rabu da shi shi ya fi muku alkhairi don haka shi yasa kawai ita janaza a yi sauri a kai ta ne sai dai in an tsaya wasu shirye-shirye da ya kawo ko jinkiri ko wani abu wasu shirye-shirye na wajibi ko wani abu da zai iya amma in ba haka ba kawai da zaran an ji an rasu to kawai ci gaba da shirye-shirye ne har zuwa lokacin da za a kai mutu amma ko an rasu da daddare za a kira sai da lissafi wannan abin shi wannan ba matsala eh, ga lokacin da mutum ya rasu ga kuma abin ko kuma an rasu a wani yanayi kai ana iya gawa har ta ɗau wani lokaci ma in wani yanayi ya zama ya faru wannan ba laifi ba ne in har dalili ne ya sa haka amma in ba wani dalili na tseko wani sun ai gaggawa wajen yin abun da za a abun sai in an yi kabbara ta uku a yi wa mamaci addu'a gwargwadon abun da ya tabbata a sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai a yi kabbara ta hudu na yi kabbara ta hudu shike nan yin sallama sai za ce wa taslimu inda al'akhirati sai yin sallama a lokacin da aka yi kabbara ta hudu ta ƙarshe yawa daga yin kabbara za a yi sallama ko akwai addu'a in an yi kabbara ta hudu wasu malamai suna ganin kawai daga mutum ya ce Allahu akbar sai kawai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wasu malamai suna ganin a'a akwai addu'a wa wa ku kanku gajeruwa in mutum yace Allahu akbar ta hudu kenan to a lokacin da yace Allahumma la tuftina ba'dahu wa la tuharrimna ajrahu kaga gajeruwan addu'a ne sai yace kuma assalamu alaikum wa rahmatullah in yace assalamu alaikum guda daya sai assalamu alaikum duka duka guda daya za a yi ko da assalamu alaikum wa rahmatullah ne kwaya ɗaya ce in assalamu alaikum ne guda ɗaya ce ko sallama ɗaya ake shi sa ce wa taslim da yin sallama sallama guda ɗaya inda al'akhirati a lokacin wato abunan kabbara ta ƙarshe don ka eh, mutum zai yi eh, sallama a wannan lokaci wallahu ta'ala ala eh, sai muna da lokaci na gaba أخرجه النسائي آه، وعنه ابن حزم بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفجر إمام النسائي يا كتودة حديث سنمكما ابن حجم يا أوكودة غشي إمام النسائي ده إثنادي إن يدى الحافظ ابن حجر يقرأ أتكين فحم الباري وسبقه النووي في المجموعة nawawi ya riga shi faɗa cewa hadisin ya inganta a cikin littafinsa al-majmu wa zada ala sharti shaykhain imam an-nawawi ya ƙara da cewa hadisi ne sahihi ala sharti shaykhain Allah ta'ala ala to insha Allah ta'ala kuma rayu zamu ci gaba da inda muka tsaya wa karjo tahawi bi nahwihi wa zada fi akhir al-hadith mun zama shi insha Allah فالحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله da ولا da الفتى da لا da ما da يجبنا da الفتى da عباد الناس لا da أقول da أبدا na rubuta aka wannan da ya yi da rubuta da a da a da shi ne ka cewa kuma mamaki wanda kuma ya samu garuwa na yarewa kan mutum na محمد تتفتش وأجعل عاشر ومسلم ولا تبعث القضاء لا تكره أنا الاجتماع الحمراء القضاء لا تسمع تتفتش وأجعل عاشر ولما تقرأ في الناس تتفتش وأجعل عاشر ولا يمكن أن أبتدأ شكرا من أنا وأنك يعود هذا الكل فأدرك وأنك أعرف وتقرأ a Nah. Nah.

nan kuma ba babu rukuni babu sujada abu ne wannan ba ma liman ba yi ai duka ma kowa jama'a ba ai su ma akwai wannan akwai wannan kalubalen akan. to ina za su kalla in an zo sallan janaza ina za a kalla in an zo sallan janaza abun da yake tabbatar da abun da malamai ya sa suka ce a rinka kallon inda za a sa goshi saboda abin da yake tabbatar da waƙar mana tsabar nutsuwa idan mutum yana kallon inda zai sa goshinka, ya fi tabbatar da nutsuwa to haka ma ko da sallan janaza ne idan mutum yana kallon gaba da gawon da yake kwance kamar inda zai sa goshi ne ke kallo amma ka tashin malamai sun tafi kan cewa al'illa ake so a fuskanta yanzu a gurin tashin malamai musamman a sashin malamai malikiya akwai sun tafi kan cewa eh, idan mutum ya kabbara kawai haka zai ringa kallo Tres, abu nan gabar ba sun koyarwa inda zai kalli goshinsa ba su suna ganin an ce ko da ayoyin ƙur'ani ka duba abu na yi menene walillahi mashirik wani maghrib ba wannan ba eh, فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام سكتي إذا كان صلى أما صلى في الحرام إن لكن كعبا يكي to kawai ɗakin kawon za ka rinka kalli. saboda Allah ce fawalli waje haka shafarar masjidil haram da fi juyar da fiskanka shafarar masjidil haram ɓangaren masjidil haram daga masjidil haram ga kaba a ciki mutu yana sallah a wurin to kaba zai ringa kallo ko ya ce allahu akbar ko sai ringa kallon kaba to in mutu yana ana ƙara baya baya baya yana ƙara nisa da kaba har ya zama baya magarin baya a kuna to kamar munan da muke garuruwa ina mutum ya ringa kallo duka suka ce ɗaya ne fa walli wata haka shatsar al-masjid haram yanzu idan misali a su a ganin su idan ka tsaya sai zama inda kake kallo inda za ka sa shi ne yanzu da wanda ya haka aka ce mana ka'aba ga ta nan a gama da wanda ya haka yana kallon gaba da wanda ya haka yana kallon inda zai sa goshi wane ne ya fi kusa da ganin ka'aba inda za a yaye a yayi duk wani abu har a ita kaba wanne ne aka ga eh, abu ne eh, ya fi kusa da ya kalli kaba ido da ido da wanda yake kallon gabansa inda zai sa goshi da wanda shi kuma yake kallo kai tsaye kawai gabar yake kallo to in an yaye abubuwa wanne da zai riga ko kuma zai tabbata a ganin ka'aba da kallon kai to shi za su wancan malam suka ce tun da Allah yake fawalli waja ka shatarar masjidil haram to kawai gaban ka zaka riga kallo shi kuma yana a annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon gabansa yana kallon gabansa kamar yawanci a sahabbai ba su ambaci cewa eh lallai inda zai sa goshi yake a wannan ba sai dai kawai an faɗi wannan a babin waka inda zai fi tabbatar da nitsuwa yanzu misali da wanda yake kallon gabar da wanda yake kallon inda zai sa goshinsa in wani abu ya zo wucewa ko ya zo wulga ta ɗan can ko ya zo wulga ta ɗan nan ko ya zo wulga ta gabansu wanne ne shi kuma je ya ci kusa da ya dan juya ya ga wannan abu da wanda yake kallon inda zai sa goshi da wanda yake kallon gabar santa wanne ne fi kusa da hankalin sai ya tafi zuwa ga kallon wani abu ta wanda kallon gabar santa ya su ce to kuma me ake nema a cikin sallah sai suka ce tsumani na kama ma wajibi ne to me zai kara ma tsumani na shine kallon inda za ka sa goshi to shi za wani malamai sai sai sabani da maganganu akan fiskantar gabar a a fiskantar ka'aba in ana gindin ka'aba kaga sakin malamai sun tafi ko a gindin ka'aban suke kake suka ce ba ka'aba za ka kalla ba kawai inda za ka sago shi za ka kalla don su nutsuwa suke so ta tabbata yawa su kuma nan suna gani a abu ne kamar mutum ya je wani ya ba mu labarin eh, wani ya ce ya zo har nan da ya ce baya kallon bakin dajin nan yana abu ne ana ana tsalla <laughs> to aga to waye ne wani wannan kasan abin da mutanen mu ne za su ba <laughs> to saboda haka ala ayi hali ana so mutum ya ya dai fuskanci gaba to shi za ka ga tambayar ka idan aka ce ina mutum zai kalla su muka yi bayanin malamai muka ce to saboda a ƙarin wa ƙaru ƙarin mudana nitsuwa da samun tsumani na cikakkiya mutum ya kalli inda zai sagoto gaba da gawan sai mutum ya kalla tunda ya san babu wani sagoshi na sujjada to amma sai a yi iyakin aikin sallah wacce ake sagoshi a ƙasa sai a tsibo ta saboda ai dukan sunan su asala to saboda sai a kalli wannan abu ne gaba da inda gawa take dab kamar mutum zai sagoshi a gurin wani ya fi ba da nitsuwa sannan kuma in mutum kuma ya fuskanci gabar manan ba wani laifi a kansa duka malamai sun yi bayani kowanne kuma ya ta kafa hujja da abubuwan da ya kafa hujja da su wallahu ta'ala ala na oke tambaya ta biyu menene tambaya ta biyu yawa idan kabbarori guda tara ne yaya za a yi duka kowace kabbara addu'a ake kabbaran farko za a karanta fatiha kabbara ta biyu salatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun daga nan kabbara ta uku addu'a bayan ta kabbara ta hudu addu'a bayan ta kabbara ta biyar addu'a bayan ta mara addu'a wa mamaci to ana zaka lura in ya tafi a haka to zaka ga cewa addu'a za ta fi tsayi Wani ke kara tabbatar wa mutane addu'a mamaci ya fi so duk da mu rayuwar mu tana cike da gaggawa yanzu misali in ka ce an binne mutum to sai a sunna shine ka tsaya ka masa addu'a in ta mace ce in ka koma ta gefen yamma mu anan kana ta gefen yamma inda akwai kaburbura a wurin da akwai abunan to ka tuɓe takalminka ka tuɓe takalminka ka ajiye shi a gefe sai zan ba takalmi ka fiskanci gabar in mace je ka tsaya a tsakiyanta in namiji ne a tsakin ka faɗa in baka samu dama ba ka dai tsaya ta ta yamma amma dai ka kula in kuma ka samu dama har ka zo gaban kabar irin wannan tsayuwan za ka ba wai ana duba yawanci mu a nan sai ga kaman mutane sukan duba dangantakarsu da mamaci wajen yin addu'a wata wannan kuskure ne in dai har ka bi gawa bayan an yi an yi talla ka raka ta makabarta to kai sunna kake yi ba wai kana duba wanta dan uwan ne ko makwabcin ku ne ko ba makwabcin ku ba shi wanda ya rasu to sai kaga sau da yawa ni da an ne lura yawanci mutane in dangin mamaci ne to sune zaka gansu sun tsaya sun dan yi addu'a mai tsayi amma wanda ba dangin mamaci kawai har ma ana mamaki ah in ka tsaya ka tsawaita addu'a suna wani ya aka yi wa wani addu'a da yawa ai kawai suna ce suna ce ka tsaya ka yi wannan addu'an wa shi mamaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba yakan tsaya tsayi wanda ta kai awa ɗaya da rabi zalla na addu'a in an bunne mutum tsayi wanda ta kai awa ɗaya da rabi in an bunne mutum kafin ya tafi daga gune ko ba sai danginsa ba ko ɗansa ko waye ko wani abu nan ba a'a shi yasa in ka zama kawai ka tsaya ka yi addu'a wa shi mamacin yanzu misali a ce kai ne za ka zama dalilin wane shiga aljanna ko da ke Allah ya ce mutum a abu a kan rance ne ka ga in ba da haka wani zai ce ka wani daga waya kawai da ina ai yanzu ce iwa wani addu'a ya shiga aljanna layi yanda muke rayuwa dinnan wani sai da ka samu aiki tsakanin ka da wani a cikin wani gaskiya ba zama sa zuwa iga a ga wani kuskure ya kawai in ka je sai ka lura da sunna kawai sai ka tsawaita ta addu'a to kabbarori tara ta addu'a ne an yi kabbara farko an yi fatiha an kabbara biyu an yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sauran kabbarorin kowace bayan ta kawai addu'a ne wa mamaci sai daga ƙarshe mutum ya yi addu'a wa kansa wallahu ta'ala ala now a dukkan waɗanda suka turo suna buƙatan bayin Allah su su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi addu'o'in da a wanda suka turo abune buƙatu daban-daban wasu yan uwansu ba lafiya wasu an karbi takardunsu wasu iyalansu suna da juna wasu suna cikin wani hali wasu an rike musu kuɗi duka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya biya wa kowa bukatarsa wanda aka rike masa kuɗi Allah ya sa a bashi wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wadda suke da juna Allah ya su lafiya ba su zuriya tsayi ba akwai wanda ya samu karuwa muna addu'an Allah ya albarka cikin zuriyar da aka samu barakallahu laka wa barakallahu laka في موهبك وشكرت الواهب وبلغت أشده تمشكو وبلغ أشده ورزقت بره Allah ya sanya albarka ya dukkan kowa da ba basu suka Allah ba su ikon biya waɗanda ke da matsala a jari Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu ɗauki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين ya zan jalali wal ikram Allah ka kawo mana nasara Allah ka ce mace mu akan dukkan ayyukanmu na alkhairi Allah ka saka rababbe ne a gurin Allah ka tabbatar da digadigan mu akan aikin alkhairi ka azurta mu da ikhlasi cikin maganganunmu da ayyukanmu mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah ka gafarta wa iyayen Allah ka gafarta musu Allah ka fassaha musu cikin kaburburan su Allah ka gafarta wa kakannin Allah ka fassaha musu cikin kaburburan su Allah ka gafarta wa malamanmu da waɗanda duk suke da hannu cikin tarbiyyarmu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ka yi riko da hannayen shugabanninmu zuwa ga ayyukan alkhairi matsalolin da muke ciki Allah ka kawo wani ƙarshen su Allah ka shugabantar da mutane na kwarai siyasa ta zo Allah ka shugabantar da mutanen kwarai a kanmu duk wasu miyagun mutane Allah ka hana su mulki إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك